والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وانتهج بمنهجه إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن مساء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا أشرين دايا قوة ربيع الآخر hijirar ma'aiki alaihi salatu wassalam shekara 1443 wanda ya daidai da 26 ga watan 11 miladiya 2021 wannan kuma shine darasi na goma sha uku a cikin wannan littafi namu mai albarka iyakum wa muhdathatil umur risalatun ila kulli muslim na babban malaminmu abu abdurrahman malam habibu gusau hafizahullahu wa ra'ahu idan ba a manta ba a darasinmu na goma sha biyu mun shiga darasi ne ko in ce fasali da malin ya ware wanda ya waro wasu maganganu da aka samu daga magabatan wannan al'umma na kwarai wanda ike nuni akan wajibcin ruko da alkur'ani da hadithi da kuma nisantan bidi'o'i wanda wannan shine kai mu shafi na 36 wanda za mu tashi a magana ta shida inda ya ce rawal auza'i عن حسان بن عطية رحمهم الله تعالى قال ما ابتدع قوم بدعة ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة وإنما magana magana ce wadda aka jiyo daga imam auzai malam ya dan bamu nubuza kaɗan dangane da wane ne imam auzai idan kuka sauko daga ƙasa ya ce al'auzai, auzai huwa abdulrahman bin amru bin yahmud shekul islam wa alimu ahli sham ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙasan sham tuwufiya sanata saba'a wa hamsina wa mi'a wanda ya mutu hijirar manzan Allah alaihi salatu wassalam na da shekara 157 wadda malin yace in kana neman cikakken bayani ka duba siyara a alamin nubala na imamu zahabi to shi imamul al-auza'i yace an hassani bune atiyya wadda nan ma ku koma lamba ta biyu malam ya gaya mana wane ne hassan ya ce hassan ibn atiyya al-muharabi maulahum abu bakrin damashqi kana min afadili ahli zamani shi wannan hassan yana daga cikin maluma managarta bayan allah na zamaninsa baƙiya hassanu ila hududi sana thalathina wa mi'a malam hassan ya rayu har kusan shekara ta ɗari da talatin shi ma labarinsa ko tarihinsa na cikin siyarwa a alamun nubala to shi malam hassan rahimahumullahu ta'ala da shi da imam auzai muna fatan duk Allah ya musu rahama da sauran malamai na kwarai ga maganan da yayi ya ce ta da a ƙaumun bid'a babu wasu mutane da za su ƙirƙiri wata bid'a ko ma wace iri ce in dai bid'a ce a addini babu mutane babu al'umma babu tawaga babu ƙungiyar da za su ƙirƙiri wata bid'a a addininsu illa na za'Allahu face ukubar da Allah zai musu face Allah ya zare face Allah ya cire min sunnatihim wani abu na daga sunna da suke a kai wanda ya tabbata daga annabi wanda suke a kai face Allah ya zare wata sunna mithlaha kwatankwacin wannan bidi'a din sai bidi'a sai ta yi kaka gida a gurbin sunna sai mutane su ɗauki bidi'a sunna shi yasa ka lura ko a yanzu idan ka zo da sunna sai a yi maka inkari amma ka zo da bidi'a sai a karɓe ta wanda naka fa shine asalin amma yanzu naka shine bako bakon shine dan gari to wannan ukuba ce da Allah zai wa duk mutanen da suka zamanto ɗabi'arsu shine su kirkiri bid'o'i a addininsu sannan abu mafi muni da Allah zai musu thumma la yi ilaihim ilaihim ila ilayhim sannan har alkiyama ta tsaya Allah ba zai mayar musu da wancan sunnar da ta kubuce musu ba wato yan uwa Allah da ya gafarta mana amma ko a yanzu akwai abubuwa da yawa waɗanda suke na sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda sahabbai suka rayu a kai tabi'ai suka rayu a kai tabi'u suka rayu a kai wanda wallahi a yau ina gaya maka inda zai zo gare mu sai ya zama baƙo saboda me da zamani ya fara tsawo daga zamanin annabta daman gwargwadon yadda zamani ya yi nesa da zamanin annabta gwargwadon yadda bid'a take buɗe baki take haɗe mutane shi sa ku lura duk lokacin da zamani ya yi kusa da zamanin annabta to an fi samun tsoron Allah an fi samun gaskiya an fi samun kwatantawa duk lokacin da zamani ya yi nesa da zamanin annabta an fi samun makaryata batattu shaidanu masu kira zuwa ga soyace-soyacen ransu wadda kuma shi ne abin da yake faruwa a yau shi sa ku lura kullum abin da muke gaya wa mutane bidai ba abin kirki ba ce virus ce wadda idan ta zo ta shiga cikin addini wallahi in ba a yi sa'a ba haka za ta dinga cin addini kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ya zamanto addinin ba shi da tasiri a wurin mai yansa. Allah ya kare mu da bid'a to kenan kun ga wannan magana na malam Hassan bin Atiyya lalle abin dubawa ce saboda ku lura zamanin sa shekara 130 wadda idan ka ɗebe shekara talatin bai wuce wasu bai wuce ka ce shekara tamanin ko casa'in da wani abu ba ko saba'in da wani abu ba wadda ya shinshini ƙamshin sahabban annabi duk da bai rayu da su ba saboda me ka dubi maganar sannan ba wahayi ba ce ba amma wato firasa ce da Allah maɗaukakin sarki yakan haskaka zuciyar duk wani bawa mai tsoronsa mai kwatantawa kuma kaga wannan maganar haka take wannan shine babban bala'i da musulmai za su tsinci kansu a ciki sannan kuma ba za su taɓa gyarawa ba saboda duk mai bidi'a ya ɗauka bidi'a addini ne to yaushe zai tuba Allah ya kare mu ya ƙulu sufiyanu thauri malin sufiyanu sauri ya ce wadda a ƙasa in kuka sauko za ku ga malin ya ce huwa sufiyan ibn sa'id ibn Masroko. al-thawri ana mai alkunya da abu abdullah al-kufi mutumin kufa ce eh, mutumin kufa ne can ƙasan iraki tuwfiya bil basara ya rasu a garin basara can dai ƙasar iraki sana ihda wa sittina wa mi'a shekara ta 161 shi ma an ka duba sirar alamin nubala zaka gani to ya ƙulu sufyanu thauri malin sufyanu yake cewa rahimahullah al a ahabbu ila iblisa min al Ya yace kun ga bid'a ahabbu ila iblis ita ce ta fi soyuwa ga shaidan. Shaidan ya fi san. Bidi'a minal ma'asiya fiye da sabo duk mai bidi'a shedan ya fi maraba da shi sama da ɗan giya sama da mai caca sama da mai kaza sama da mai kaza saboda mai lallai wanda ike sabo zuciyarsa ma tana gaya masa sabo ne a zuciyarsa ma wani yana nadama a zuciyarsa ma wani yana fatan ya bari amma wallahi duk mai bid'a baya waige saboda zuciyarsa tana gaya masa ibada haka tunda kuma ba daidai bane to shedan zai ta ingiza shi zai yi ta karfafa shi ya yi ta sa ka yi ta tawili A kan ayoyi da hadisai kana kawo wani fassaran da duk duniya ba wanda ya taba wannan fassaran a cikin mutanen kirki ya sa maka wani fahimtar da duk duniya ka fahimta da aka shaidan ya fi son bidi'a fiye da sabo sai ya ce alma'asiya yutabu minha saboda ai aikin sabo yutabu minha ana tuba wanda Allah madaukakin sarki ya yi mai gamdagatar zai tuba so da yawa yanzu in ka samu wanda yake buga ganga ko yake rawa ba zai taba gaya maka cewa gangan nan da yake bugawa yana sa ran in ya buga yana da lada kaza ko in yi rawa yana da lada kaza so da yawa ma za ka ga wani na cewa wallahi ni dai na san wannan sana'ar tawa bata dace ba ni ina fatan Allah ya raba ni da shi dan dai bayan da za a yi ne dai amma malam ku taya ma addu'a Allah ya raba mu da kaza to wani kuma sai ka ga yana da rabo Allah sai ya taimake shi sai ya tuba dan haka al ma'siya yutabu minha sai ya ce wal bid'a la yutabu minha ita ko bid'a ba a tuba kuma wallahi gaskiya ne duk wanda ya kwankwadi bidi'a in ka ga mutum ya yi ribas to kurba yayi eh yana bainal khawfi war raja dan arigido ne dan abiyari mai ashakida ne shi yasa ai ko masu bidi'a din dole kai musu adalci akwai ɗan bidi'an da kai ka san wannan bid'a tashi kafirci ne shi kanshi ya san kafirci ne amma yana yi ne dan wata manufa na abun duniya ko don neman girma ko don samun abun duniya ko don wani dalili amma ka tara gama garin mabiya kawai irin abin nan ne da ake cewa 'yan daukan amarya ko dan ma ɗumi waƙan nan da yara suke yi ku ɗauka sai su ce muna da ɗaukawa ku sauke muna da saukewa me yasa aka yi kaza malam yace ce a da haka kenan ya ce walbidi ala yutabu mina faƙala malin sufiyan ya ce da batil ka bar ƙarya ka bar aikin ɓarna ka bar bidi'a aina an ta'anil haƙi me yasa ka damu kanka akan ɓarna ina kai ga gaskiya kuma ku lura da wani abu za ku ga duk wani zikirori na bidi'a akwai madadinta a sunna wallahi ku lura da kyau duk wata ibada da za a kirkiro wa mutane za ka ga akwai ta a sunna amma matsalar za ka ga so da yawa tun da shaidan ya san shi zai ci riba na mabiya sai ya sa musu shamaki daga yin na sunna wadda za ka ga ta sunnar ba ta da yawa ba ta da wahala in cewa za a yi bata da wahalan cewa sannan ga lada amma ta bid'a ga wahala ba ta haddatuwa sannan kuma babu lada sannan kuma mutum ya nace shi ita zai yi shi sa wallahi yan uwa ka bi manzan Allah ka huta kai baka da matsala Allah cewa ya ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka saukar muku na ka bi an ce zo ka wuce to me naka na leƙe-leƙe me naka na cewa ya aka ajiye kaza a kaza ina ganin da ya dace kazan nan a kai shi kaza ina ruwanka eh maka larabcin yan gareji aina ma'uka eh ina ruwanka so wallahi yan uwa galibi shishigi da karambani ya kai wasu malamai ya baro har wani yake ganin cewa shi kanshi yana kafada da kafada da annabawa har wani yake ganin ya ma fa annabawa kai har abin ya kai akwai waɗanda suke kafada da kafada da shi mahalicin sharrin bid'a da aka yi ce da ilbatil kamar bid'a duk abin da ba sunna ba ajiye shi aina an ta'anil haq ya za ka damu kanka ga gaskiya ittabi'i sunna ka bi sunna wa da'il bid'a ka kyale bidiya ka kyale bidiya yanzu wani zaka ga wai shi yana tasbihi haka kawai mutum ya yi tarbi kai ba rago ba balle a ce akwai bukatan a sa maka igiya a wuya ya ɗauki carbi ya naɗe wuyarsa ya ɗauki wani ya naɗe hannunsa ya ɗauki wani ya naɗe kansa ya zuba wasu aljihu wani kuma carbin yadda kasan hanjin jimina kilomita ɗaya ko in ce mil ɗaya wai yana salatin annabi dubu ɗari ya ike yi yana hailala dubu ɗari yana waye dubu kaza ba annabi ka huta zikirin annabi ɗaya uku bakwai sha ɗaya ashirin da biyar talatin da uku ɗari an gama zassauƙi ga ladan bin annabi ga ladan zikirin amma wanda kai ka ƙirƙira baka da lada saboda ba wanda ya saka Allah ya samu gani a gaba malin ya ce ƙalabunul majishuna wane ne ibnul majishuna ya ce al'allamatul faƙi babban malami masanin fikihu muftil madina malami mai fatawa a garin madinan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abu marwan wadda ake mai alkunya da abu marwan asalin sunansa abdul malik bin imam abdul aziz abdul malik ɗan gidan Imam abdul aziz tuwaffiya sana 13 wa mi'ataini ya rasu hijirar annabi na da shekara 213 sana 14 shekara ta wakila sana 14 wasu ka ce a yara su, hijira na da shekara 214 wasu ka ce da 13 malam zahabi ya kawo a cikin siyarar alamin nubala wadda ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman malikiya ga abin da yake cewa a matsayinsa na ɗalibin imamu malik wanda suka yi karatu a gaban malik yawa su ba jela ba ne a su 'yan cikin gida ne a ƙwariyar su ne ƙwariyar malikiyar ya ce malika na ji imamu malik na anas ɗan anas imama darar hijira malamin garin hijira ina ne garin hijira madinan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu ta'ala ya ƙulu ga abinda maliku ya ce ina ma malikiya mm. ina 'yan malikiya sawa'un ɗan izala ne ko ɗan ɗariƙa to ga mai gidanku yana magana idan ku masu biyayya ne to yi wa malaminku biyayya wanda kuka ce kuna bin mazhabinsa bari ku ji abin da maliku ya ce man ahadatha fi hazihi al'ummati shay'a duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kirkiro musu wata ibada ko ya kirkiro musu wani aiki da sunan ibada lam yakun alaihi salafu ha, wanda magabatan al'umar ba su rayu a kai ba ba su san abin ba ba su yi shi ba ya ce to faƙari za'ama Hakika duk wanda ya yi wannan ya bugi ƙirji ya ce ko da bakinsa bai faɗa ba aikinsa na tabbatar da cewa abin da ya ce kenan ya yi ikirarin anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam khanar risala ya ce manzan Allah ya ha'inci manzancin da Allah ya aiko shi da shi domin wallahi ba ku sani ba uwa annabi bai bar duniya ba sai da ya gama aikinsa kaf duk wani abin da ka san alkhairi ne wallahi sai da yi bayaninsa duk wani abin da ka san sharri ne sai da annabi ya yi bayaninsa duk wani abin da zai kusantar da mutane zuwa ga Allah duk wani abin da zai nesanta mutane daga nama, wallahi sai da annabi ya gama aikinsa kaf kaf ba abin da ya rage me zai shi sai koma ga Allah to yanzu duk wani wanda ya zo ya ce babu laifi ga wani salatun nariya salatun turjina salatu wane ne ga wani nafula da ake yi a dare ka karanta kaza so kaza ka karanta kaza so kaza sannan ga wani zikiri da ake yi in kai kaza so kaza za a baka ladan annabawa baka da ilimi baka da hankali ne annabi wasa ne ko malamin garinku wanda kake ganin mutuncinsa idan aka ce ga wani aiki za ka yi daidai da malamin in ba ka da ilimi kana da hankali wallahi hankalinka zai rejectin ɗinsa shi sa jama'a Allah ya ba mu hankali ne don mu yi tunani قل إنما أعيذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا أنا مكو وأزيني دا أبو دا شيني لا إله إلا الله وما يزي سابا زاكو ne. mutum biyu mutum uku uku mutum ɗaya ɗaya mutum ya tsaya sannan ku yi tunani da hankalinku wallahi akwai abin da ko babu aya babu hadisi lafiyayyen hankali da ya kalli shi kawai ya san wannan abin shirme ne shi sa kake gani rashin fahimtar addini rashin fahimtar hakikanin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake sa ƙofofi na bidi'o'i suke buɗewa suke buɗe bakinsu suke ta haɗiɗe mutane Na ka yi uwa mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki imamu malik ce to duk wanda ya kawo bidi'a a cikin wannan al'umma wanda magabata ba su rayu a kai ba wallahi tun da Allah ya yi duniya yadda ka san bai taɓa yin wani halitta irin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam wajen daraja da girma da ɗaukaka to haka in ka tara duk mutanen duniya in ka cire annabawanta da manzanninta wallahi ba a yi mutane irin sahaban annabi ba ba a yi ba kuma ba za a yi ba masu biyayya masu ɗa'a masu mutunci masu tsayawa inda Allah da manzo suka umarce su masu hannuwan abin da Allah ya hane su duk wani alkhairi wadda abu ayyuba ko wani cikin sabai yake cewa inda tsuntsu zai zo wucewa ta saman mu idan akwai wani ilimi da fa'ida ta tare da tsuntsun nan yace annabi sai ya ce kun ga tsuntsun nan kaza kaza kaza kaza sai ya gaya mana ya ce ba abin da annabi bai koyar da mu ba hatta ladabin tsuguno a ban daki sai da annabi ce ga yadda za ku yi to idan ya zama na ladabin tsuguno to kai yanzu ba za ka yi amfani da hankalinka ba wani zikiri kake tunanin annabi bai faɗa ba wani azumi kake tunanin annabi bai faɗa ba wani aiki ne na alkhairi wanda kake tunanin annabi bai faɗa ba lallai idan har ka yadda aka ruɗe ka da cewa ga wani zikiri mai falala to babu shakka kamar kana cin gyaran ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam sai imamu Maliki ya ce li'anna allah ya wannan ita ce ka'idan ahlus sunna ba haka kawai ka yi magana da molanka ba shi sa za duk masu bin masu bid'a wanda ba sunna ba za ka ji an ce ba a tambayan shehi in kana gaban malam ka zauna kamar gawa a gaban mai wanke ta saboda me in za a buɗe ƙofan me yasa ina dalili to lalle za a yi rikici e girma zai fada wani guri don za a gane malam ya sha tota e ya yi shegiyar ya yi ƙarya to amma kaga wallahi ahlus sunna ba haka suke ba duk abin da suka faɗa sai su kawo maka dalili yanzu imamu malik da ya wannan magana ya ce duk wanda ya kirkiri wata bidiya a cikin wannan al'umma wadda magabatanta ba su rayu a kai ba ba su santa ba to kamar yana gaya wa duniya manzan Allah bai cika manzanci ba ya yi ha'inci sai ce li'anna Allah ya ƙulu domin ubangiji maɗaukakin sarki na cewa al yawma akmaltu lakum dinakum a yau ɗin nan na cika muku addinu wannan addini dai mai suna musulunci an riga an gama gina shi an gama cika shi ba abin da ya saura ga wanda ya imani da addinin sai dai ya bi inda aka ce ka tsaya ka tsaya shi sa mai alari ya ce wa ya kifu inda amrihi ya tsaya a inda aka umarce shi wa nahihi ya bar abin da aka hana shi wato kamar hanya ce a zo a ce to wannan hanyar one ne kenan kaga duk wanda ya karya dokan me zai faru za a samu haɗari ƙila a samu rashin rai ƙila a samu karaya ƙila a samu ɓarnan dukiya to haka a addini wanwai ne duk wanda ya bi ta baya bi wannan hanyar to wallahi barna za ka yi kuma ba abin da za ka iya canzawa ko karawa a addini yana nan shi addinin a yanda yake ko da ka kawo naka ba zai shiga ba ya kamata ku fahimci wannan yan uwa wallahi ba zai shiga ba Allah ya ce al akmaltu lakum dinakum na riga na cika muku addininku wa atmamtu alaikum ni'mati kuma ni'imomina na cika muku su wa raditu lakum al dina na yarda abinda na yarje muku na amince muku ku yi shine musulunci sai imam malik ya ci gaba da cewa fama lam yakun yawma idhin dina duk abinda ka san bai zama addini a ranar sahabbai ba fala ya kunu liyau madina to a yau zamaninka wallahi ba zai taba zama addini ba yawa wato abinda galibi masu bidiya ba su gane ba abubuwa da suke yi da za su daina raba shi da sunan addini ba wanda zai ce musu ta tafasa sauki je ka yi kayanka rayuwarka ce amma matsalar shine cewa addini har a ɗauki ayar Allah a sa ta a bigiran da ba wanda ya taɓa faɗanta ya hayu ya ƙayyum wato ka ƙyale san rai kaga san rai kaga san daman wannan galibi na malamai ne ba wai shi bai san gaskiyar ba ce a'a ya san gaskiyar amma shi zuciyarsa ba gaskiya take so ba don haka zai nema ma zuciyarsa kowace irin mafita da haka ka daina wa kanka lokaci duk abin da za ka yi ka yi tambaya wani ya zo ya ce zo ka yanka a akan kaza ina dalili kamar yadda na gaya muku wallahi in kana da hankali lafiyayye akwai abin da wallahi da ya zo gaban ka za ka yi rejectin ɗinsa wani ɗan kasuwa ne aka je aka fasa mai shago aka sace mai kaya aka sace mai kuɗaɗe ya kai miliyan saba'in washe gari aka zo ana ta mai jaje Allah ya mai da alheri Allah ya kaza Allah ya tona asirinsu kaza kaza sai wani boka sai zo samu alaji ce mun ji abin da ya faru wannan abu bai daɗi ba amma da za ka ba mu haɗin kai za mu taimaka maka wanda ya ɗauki kuɗin nan da ƙafarsa zai dawo da ita ya ce to madalla madalla madalla to ya za a yi ya ce za ka ba da miliyan biyu eh za ka ba da miliyan biyu ni na ba ka tabbacin dukiyarka za ta dawo shi to allah ga ta malaya abu ne mai sauki yanzu tun da kuɗin da aka sace min na yi lissafi miliyan saba'in ne ni yanzu ba sai mun bata lokaci ba na maka alkawari idan har aka dawo da kuɗin zan raba kuɗin gida biyu tsakanina da kai ka ɗauki rabin ɗauki rabi eh ya ce a ah, to ai wannan kafin alƙalami ne ya ce a ah, to kafin alƙalami kai da kake da miliyan kusan eh, nawa za a ce talatin da biyar kai da kake da kusan miliyan talatin da biyar me za ka yi da miliyan 2 na maka alkawari wallahi in an dawo da shi zan baka ai sai labarin nan kar ka ɗauka almara ne wallahi tallahi kwanan nan abin nan ya faru abin mamaki kenan wannan ya nuna idan kana da lafiyayyen hankali kana da imani kana fahimtar addini wallahi ba kowane a rigido ba ne zai zo gabanka ka ɗauka ba kowane shirme ba ne za a faɗa ka ɗauka balle har ka yi aiki da shi Daka imamu Malik ya ce ka kwana da sanin wannan fa malam ya kun mai idin dina duk wani abin da bai zama addini a zamanin annabi da sahabbai ba fala ya kunu yau dina ba zai taba zama addini a yau ba sannan sai ce walan yasluha akhiru hadhihi al-umma kuma babu abin da zai gyara ƙarshen wannan al'umma illa bima salaha bihi awwaluha sai da irin abin da ya gyara na farkonta da shi me ya gyara su tauhidi da imani da bin sunna tauhidi da imani da bin sunna wadda mu kuma yau abin da muka rasa kenan tauhidin akwai tangarda ballantana kuma a zo wurin bin sunna ka gani tauhidin akwai tangarda shi yasa kake ganin bid'o'i suke ta shiga cikin al'umma wanda kuma bid'a hanya ce kai tsaye wanda in ta buɗe baki ta fara haɗiɗiyar mutane da wuya bata jefa ku zuwa ga shirka da Allah ba da wuya bata sa ka zama mushiriki ba so wallahi hadarin bid'a yan uwa akwai abin tashin hankali kwarai da gaske kuma wallahi yan uwa wannan shine maganar gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallama ko da Allah ya turo shi ya zo ya samu duniya cikin duhu da ɗimuwa da shirka da tsafi ba irin abubuwan da ba a yi da mai annabi ya gyara wannan al'umma da la ilaha illallah muhammadu rasulullah annabi ya kira su zuwa ga imani suka karba ya kira su zuwa ga sallah suka karba ya kira su zuwa ga azumi zuwa ga zakka zuwa ga haji suka karba ya kira su zuwa ga sada zumunci gaskiya amana kaza kaza kaza wannan abin shi ya ginu a zuciyarsu wadda in ka kalli madina a tarihi ga baki ɗaya ƙwaryanta in ta yi girma ba fi faɗin masallacin annabin ba a yau su nawa ne amma suka karya gwamnatin farisawa suka karya gwamnatin rumawa duk duniya aka ji su aka ji tsoronsu masu hawa raƙumi da jaki to kai ko yau allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa maka rayuwa ga mota mai ƙafa hudu ga ac ga fanka ga waya ga shinkafa ga nama ga kwanciyar hankali ga kwalta amma kuma imaninka ya samu tasgaro wai kuma da wannan ne wani yake jin cewa ya fi wa'incan al'umma da wani ne yake da wannan ne wani yake jin cewa ibadarsa da yake yi dan dole ma Allah ya bashi lada hasbunallahu wa ni'mal wakil ya jama'a kar mu rudu kar mu yodaru wallahi yadda ka san a duniya baka wa mutumin da bai san komai a harkan kasuwanci ya jagoranci lamarin kasuwancinka ba to wallahi haka addini yadda ka san mutumin da baka yarda ya iya moto ba haka kawai baka taba ganin shi da mota ba baka taba jin tarihin ya tuka mota ba kawai yazo kawai ga mota tsaye kawai zai ce ku zo ku shiga zan kai ku baya ko kaga san da mutala za su shiga kenan to kuma abin da zai faru idan aka shiga ɗayan biyu ne ko uku idan ma har Allah ya taimake shi ya tare ya sa giya ko a tafi asibiti ne ko a tafi makabarta eh zai wuya saboda haka kenan yan uwa haka addini ba daidai bane ka sakarwa ka sakarwa kowane irin shawara ki stiyarin addini ka waye duka ka yadda ya ga dama shi sa ka lura ko sallah kowani irin rudaddan limami wani ma yana karatun fatiha yana zagin Allah yana ta Qur'anin yana zagin Allah Allahu akabar ana bin shi Allahu akabar haba jama'a me za ka tsinta a duniya baka san komai ba akan addinin ka sai an zo ana maganar addinin mutum kuma yazo yana baki. so addini ba a gina shi akan a gani na ba Allah ya kara mana shirya wa qala aidha ibn ya ce yace imamu malik ya sake cewa as-sunnah safinatu nuh kaga sannan annabi to ka ɗauke ta kaman jirgin annabi nuhu man rakibaha naja duk wanda ya hauta ya tsira kamar yadda ka san duk wanda ya hau jirgin annabi nuhu ya tsira wanda mu ba muna ciki ai da mu aka tsallako amma wa man takhallafa anha gharq wanda ko ki hawa ya ja baya ya turje ya turbuɗe to ko shakka babu ruwa zai ci shi zai nitse so duk wanda ya ba annabi ya tsira kuma na sha buga muku misali ita fa sunnar annabi kamar mabuɗi ne yanzu idan ka ɗauko mabuɗin ƙofan nan in an kulle ta kana sawa kana juyawa sai ta buɗe amma da za ka ɗauko wani mabuɗi. irin mabudin kofar amma ba mabudin kofar ne. to wallahi wahalar banza za ka sha Allah ya kare mu ko in karanta muku abinda ya faɗa kafin mu mu tsaya a lamba ta 37 yace al-Imam Malik dan muna ta Imam Malik Imam Malik ya kamata mu san waye Imam Malik a takeici yace huwa shaykhul Islam shine dattijan musulunci hujjatul umma hujjan wannan al'umma imamu daril hijira alkunyasa abu abdullah ana mai alkunya da baban abdullahi malik ibn anas bin malik bin abi amir amru almadani mauludan uh, uh, uh, haka ne ku almadani mutumin madina mauludu malik alil asai wato madina nan ne mahaifar imamu malik a bisa zance mafi inganci fi sana 93 an haife shi hijira na da shekara 93 wato wufiya imamu malik ya koma ga mahalicinsa sabihata arba'a ashara min rabi awwal a safiyar sha hudu ga watan rabi awwal sana 79 wa mi'a a shekara ta ɗari da saba'in da tara ya ce unzur siyara a alamin nubala wa tahzibu tahzib so wannan shine a takaice wane ne imamu malik yan uwa masu albarka duk wa'annan ababe wallahi ana faɗa mana su ne a babin mu yi aiki da su domin mu tsira ka sa wa ranka in ka ba Allah da manzo wallahi tallahi kar wani abu ya baka tsoro a duniya wallahi ka aminta duniya da lahira amma ka ji tsoro muddin muddin kana kauce umarnin Allah ko kauce umarnin manzan Allah kuma duk abin da zaka yi in dai addini ne to ka nemi sanin Allah malam mai alari ya ce wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi in dai kai musulmi ne to wallahi duk abin da zaka yi ka nemi me hukuncin Allah Me ya inganta me ya inganta ya halatta me sunnar annabi duk masoyan annabi yana so ya koyi da annabi shi yasa zamu ga magabatan wannan al'umma suna bin sunnan annabi ne dan kasancewar sunnan annabi ne mu kuma a yau muna barin sunna mi wance kali da ita dan an ce mana sunna shi yasa muka ci baya a cikin al'amura da yawa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana ya shiryatar da mu ya nuna mana daidai ya ba mu ikon binta ya nuna mana abin da ba daidai ba ya ba mu ikon nisantansa na'am wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am cewa hmm. annabi ba tare da tunanin zai wannan magana magana ce wadda take wahiya magana ce ba'ifiya kasan in kana neman wanda ike ma rago ka samu ɗan ƙatu. saboda galibi hujjojinsa hujja ne a kansa madadin hujjarsa ya zama hujjarsa a'a hujjar tana zama hujja ne a kansa magana ne na jahilci magana ne na shirme da rudu wannan aya har abada ba za ta taba zama dalili da ke nuna cewa annabi isa alaihi salatu wasalam ba zai dawo ba amma insha Allah ta'ala ku bi mu bashi zuwa darasi na gaba sai mu tattake matsalolin mai bayanin su kamar yadda ya kamata abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana Allah ya shiryatar da masu zuwa majalisi latti wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah akwai wanda ya zo latin ne a to shi ke yawa